الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن احذروا كل ما يصدكم عن دينكم من مال وأهل وولد واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم احذروا فتنة القول وفتنة العمل وفتنة العقيدة والآراء الهدامة والمشاهدات السيئة فإن ذلك كله يصدكم عن دينكم ويوجب هلاككم انظروا إلى سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان واسلكوا طريقهم فإنكم بذلك أمرتم وبذلك تفلحون وبذلك تفلحون إن تمسكتم بها ولقد أخبر النبي أمته بما سيكون إلى قيام الساعة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفتن في آخر الزمان لعلهم يحذرون ويتقون ويرجعون إلى ما كان أسلافهم ويتمسكون أخبر النبي عن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن الدين بما يحدث من المغريات المادية والفكرية فقال بادروا بالأعمال فتنا فتنا كجبع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا رواه مسلم عباد الله أصبح الخطف أو الاقتطاف سهلا ومصدرا للثروة خلال هذه الأيام وطلب الفدية من المختطفين ويزيد القلق بشخل خاف على الأمة من الخطف حيث انتشرت هذه العملية دون روية أو دون رادع حقيقي فهل ستستمر هذه الحالة وكيف نقاومها إن ظاهرة اختطاف الناس من فتنة هذا الأثر لأنه أسرع طريقة للحصول على المال وترويع المجتمع ومن هنا لا بد من تطبيق روح الشريعة الإسلامية والرجوع للدين لتفادي الكثير من هذه المشكلات الصعبة والشائقة بين يدي الخطبة عدة توجيهات أولا قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس قضية بقدر ما يحدثون من الفجور ومن خلال مراجعة القرآن الكريم والأحاديث النبوية باعتبارهما المصدر الأساسي للتشريع نجد أن الإسلام أجاز استخدام الإقاب الرادع لحفظ المال والعرض والدين في الجماعة والاجتماعية فتبدأ من الجلد والإيذاء الجسدي إلى قبع الأيدي والأرجل والرجم حتى الموت وهذا وارد في العديد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لا تنكيلا بالإنسان الذي كرمه الله بل ردعا للجريمة وترهيبا للمجرمين فقسوة العقوبة هدفها منع الجريمة لا تأديب البشر ولقد ذهب جماهير الفقهاء إلى جواز التعذير بالقتل بل كل من لم يندفع أو يندفع فساده إلا بالقتل وفي كل من تكرر منه الفساد ولم تردئه الحدود ولم تمنعه الزواجر وقد جاء في السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله في التعبير ما ملخصه أنه هكي عن مالك رضي الله عنه أو نقول رحمه الله وغيره أن من الجرائم ما يبلغ به القتل وحكي كذلك عن أبي, عن أبي حنيفة قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد بيان الأقوال في تفسير قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال وأولى هذه الأقوال عندي بالثواب قول من قال المحارب لله ورسوله من من حارب في حماية المسلمين وذمتهم والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة أما قوله ويسقون في الأرض فسادا فإنه يعني ويعملون في أرض الله بالمآسي من إخافة سبل العباد أو سبيل عباده المؤمنين أو سبل ذمته وقطع طرقهم وأخذ أموالهم ظلما وعدوانا والتفوق على حرماتهم فجورا أو فسوقا انتهى كلامه رحمه الله إن من مقاصد الشريعة الإسلامية أيها الإخوة الحفاظ على الضروريات الخمس من حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل ومن, ومن سبل حفظ هذه الضروريات سن العقوبات الرادئة إن الشريعة الربانية سبحانه وتعالى حريصة كل الهل على استتاب الأمن والقضاء على الفوضى والاضطراب في البلاد وترويع الآمنين فإن المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم توبة ولا إقلاع عن السكر والخطف وترويع الآمنين وإدمان المخدرات يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل تعذيرا وسياسة للخلق بشرع رد الخلق ثانيا لا بد من تعاون الجميع صغارا وكبارا شابا وشبابا يعني شيبا وشبابا مع الجهات الحكومية من مؤسسات الأمنية وهيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل القضاء على الفساد والمفسدين وإراحة البلاد والعباد من شرورهم ثالثا الوقوف مع المختطف قلبا وقالبا حتى يجاوز ما ألم به يعني حتى يجاز عن ما ألم به فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفأهم للناس وأحب الآمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدرد عنه جوءا ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن اعتكفوا أو أن اعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن, ومن كف غضبه فترى الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد الأمل كما يفسد الخل الأسل رواه الطبراني في الكبير والحديث في صحيح الجامع فالموفق من وفق للمبادرة لمثل هذه الأعمال رابعا أيها الإخوة إن اختطاف الناس أمر مروع ومؤلم لأي إنسان يملك مثقال غرة من إيمان واعتقد أن أي إنسان يملك أبسط درجات الإيمان والحب والأطف والإنسانية لم يبخل بأي مساعدة وإن لم يكن هناك مقابل مادي خامسا الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله هو سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ويشرع أن يطلب الأبد أن يطلب الأبد المغفرة للذنب المعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن, أب إن أبدا أو إن أبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني أملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم أبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لأبدي كما يشرع أن يطلب أو أن يطلب الأبد المغفرة مطلقا ويقول رب اغفر لي وارحمني أن الاستغفار باب, باب خيرات ودافع شرور وعقوبات والأمة بحاجة شديدة إلى دوام الاستغفار ليرفع الله عن الأمة العقوبات النازلة ويرفع العقوبات المستقبلة لافتا إلى أنه لا يزهد في الاستغفار إلا من جهل منافعه وبركاته عباد الله أقول ما تسمعون ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu yana shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne kira da aminci su kara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har tashin kiyama bayan haka ya 'yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa har wa yau ku guji fitintinu wanda suka bayyana da ma wanda suka ɓuya ku ji tsoron dukkan abin da zai toshe ku ga barin addinin ku dukiya ce ahali ne ɗaya ne to kar ku yadda su zama shamaki tsakaninku da mahalicinku ku sani lallai daga cikin dukiyoyinku da ‘ya'yanku akwai wanda suke fitina ne lallai wato abin da ke wurin Allah shi ne lada mai girma ku ji tsoron fitina ta faɗi ƙauli abin da za ka faɗi harshe ka faɗi to ka ji tsoron abin da za ka faɗin ya zama fitina har wa yau ka ji tsoron fitina ta aiki ka aikata aikin da zai zama fitina a gare ka fitina ta aƙida ka faɗi abin da zai raba ka da addinin ka ya raba ka da ka ta musulunci har wa yau da wasu ra'ayoyi da suke shigowa daga hannun kafirai wanda suke ruguza addini da wasu ababa da akan gani da ido wanda su ma yadda da su da imani da su sukan rushe addini sukan rushe al'umma yayan uwa musulmi mu sani wato duk wanda ya yadda wani abu ya shiga tsakaninsa da addininsa to lallai ya ya sami abin da zai wajabta masa halaka saboda haka ya bayan Allah ku koma ku waiwaya ku kalli yadda magabatanku na kwarai suka rayu su ne sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa suka bi hanyar nan ta gaskiya suka yi riko da abin da suka zo da shi wato abin da manzo ya zo da shi waɗannan ku riƙe abin da suka zo da shi shine za ku sami rabauta in har kuka yi riƙo da abin da magabata suka tafi a kai haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummar sa labarin da wato abubuwan da za su kasance da sannu za su kasance kafin tashin ƙiyama na fitintunu da abubuwa marasa daɗin ji wanda suke ƙarshen zamani za su kasance annabi ya faɗi ne saboda al'ummarsa su guji waɗannan al'amuran in sun faru su ji tsoron Allah ka su auka cikinsu su koma su riƙe dai hanyar magabatansu kam kam su riƙe ta kasu yadda waɗannan fitintunin da annabi ya ba da labari su ja su su halaka annabi ya ba mu labari akwai fitintunu da za su faru a cikin addini saboda haka da abubuwa na ruɗu da za su zo na rayuwar duniya abubuwa mu almughuriyatul madiyya kenan abubuwan da da lokacin annabi ba a san su ba rudu ne na duniyan nan amma annabi ya bada labari da faruwarsu da abubuwa na fikiriya tunani mutum ya je rika tunanin abin da zai halaka shi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa maza maza ku yi gaugawa ku yi ayyuka gabanin wasu fitintunu wanda za su zo kaman yankin dare mai duhun gaske namiji ya wayi gari mutum ya wayi gari yana mumini amma kafin dare ya zama kafiri ya kai yammaci yana mumini kafin wayewa gari ya zama kafiri ya bi udinahu bi arzikin minad duniya ya sai da addininsa da ɗan wani kuɗi wani ɗan sakamako na duniya da za a bashi saboda neman yardar wasu ko neman kuɗi da za a bashi ko amincewar wasu ya je ya faɗi abin da zai rabu da agininsa ko ya je ya aikata abin da zai rabu da agininsa annabi ya ce to maza maza kafin irin wannan lokacin ya zo ku aikata abin da za ku aikata na yardar Allah wanda za ku sami yardar Allah kafin irin wannan fitintunu su zo yau za mu ga kusan iri-irinsu suna nema su cuso kai a cikin al'umma ta musulmi kaga kalmomi suna yawo cikin al'umman musulmi masu da'awar musulunci kalmomin da za su raba su da addininsu Allah ya tsare mu ya 'yan uwa musulmi mu sani lallai an waye gari a cikin wannan zamani namu a cikin wannan al'umma ta mu, sace mutane da sunan karɓar kuɗin fansa wai neman kuɗi ake yi saboda ana ganin wannan hanya ita ce mafi kusa da masu binta za su bi su kuɗance ba tare da sun sha wahala ba ba tare da sun kasuwanci ba ba tare da sun noma ba ba tare da sun kiyo ba ba tare da sun wata sana'a ba a'a kawai a kama mutum a je a tsare cewa sai an ba da miliyan kaza za a sake shi wannan halayya tana ta ƙaruwa a cikin wannan al'umma tamu kama mutane a je a ce za a tsare su har sai an ba da wani abu na kuɗi wannan abu yana babbar fitina ce ta kunno kai kuma har yau babu wani abu da za ka ce ƙwaƙwara wanda ake domin maganta abin ya uwa musulmi haka za mu ci gaba da rayuwa a ce yau musiba ta kai musiba harkokin wanda za su ke fita ƙauyuka su noma kai fakin ɗin mota ka kai noma yau ya gagara in ka tafi noma gonar ka a zo a kama ka masu harkar kiyo ba zai yi ai kiyo cikin garin kano ba dole ka fita kai gona yau ya gagara manomi ya je gonar shi ziyara ya je gonar shi ta dabbobi tsoro yake kar a kama shi Ka ga cikin hikima za a hana noma da kiyo yau abin ya wuce a hanyoyin ƙauye har cikin birnin yanzu za a zo a kama tsoho saboda an san yana da 'ya'ya za su ba da wani abu sannan a sako shi a kama yaro a kama mutum bai ji ba bai gani ba wannan ɗabi'a da ta bayyana ta kama mutane fitina ce ta wannan zamani wacce ba a santa ba ya jama'a mu sani lallai masu yin tawai suna yi ne don su sami kuɗi cikin lokaci domin su firgita al'umma su hana al'umma zaman lafiya wannan musiba ce babba mu sani babu makawa abin da zai kau da ita shine komawa ga Allah komawa ga shari'ar Allah dokoki da hukunce-hukunce da Allah ya gicciya ma mujrimi fasidi mai ɓata dukiyar al'umma mai kashe rai sai an koma hukuncin Allah an yadda cewa wanda ya hakan ga hukuncin shi a musulunci kuma ga yadda za a yi mashi don duk Allah ya tanaji waɗannan hukunce-hukunce to yau an jingine su waje ɗaya za a kama su a je a sa kurkuku ɗan ƙaramin mai wannan abin ya daɗa koyawa wurin manya a je a ce an tsare shi ɗaure rai da rai a ce za a ce wata doguwar shari'a mutum ya kashe rai ya sha jini ya kwace dukiya ba imani tare da shi ko ƙwaya ɗaya waɗannan abubuwa babu yadda za a yi mu fita daga gare su sai mun aje dabarunmu da wayonmu mun koma abin da Allah ya tsara mana na shari'a mun koma ga addininmu wannan ne kaɗai zai sa mu fita daga cikin wannan mushkila da musiba ya 'yan uwa ga wasu faɗakarwa da nusarwa a taƙaice wanda kila in mun kalle su sa da taimaka mana yadda za mu fita daga wannan musiba Umar ɗan Abdulaziz Allah ya ƙara rahama a gare shi lokacin shugabancinsa yake cewa ai ana farar da hukunci a ƙirƙire shi gwargwadon yadda mutane suka ƙirƙiran makansu fajirci ma'ana ko ba zamanin annabi ba a sami hukuncin ba zamanin sahabbai kulafa'u ba a samu ba a zamaninsa aka sami wani fajirci sabo to za a ƙirƙiran ma wannan fajircin hukuncinsa ya ‘yan uwa wanda ya karanta ƙur'ani da sunna cike suke da wannan bayanin domin su ne sources na farko masdari na farko wanda ake yin shari'a ta musulunci to yau an jingina ƙur'ani in ka tafi majalisa ta najeriya ba ruwanta da allah ya ci annabi ya ce sai katuwar sanda wacce take da cross a jikinta ita za a ɗirka a doka a yi abin da za a yi na hukunce-hukunce ba za a ce mai Allah ya ce mai annabi ya ce ba me yasa ba za a dawo ba musulmi na Najeriya a ce ina ƙur'anin ku me ce mai hukunci ku kiristoci ina naku hukuncin me kuka ce kowa ai mai hukunci da abin da ya da shi a duk an jingine sai tsari na jahiliya ba na musuluncin ba ba na kiristancin ba shi ake yi shi yasa kullum sai dai a ta ganin ba daidai ba kuma Allah duk sadda aka manta da hukuncin shi shi kuma zai manta da waɗannan bayan Ya'yan uwa abinda Umar Abdulaziz bin Umar yake faɗi kinan a zamaninsa ko in ce Umar bin Abdulaziz saboda haka shari'ar musulunci ta zo domin ta kiyaye ta sanya ukuba ba wai dan ba a san ɗan adam bane sai dan a taka mai birki abin da yake na ɓarna sannan wanda yake sha'awar zai yi ya ji tsoro ya bari ba dan a ci mutuncin ɗan adam ba aka ce in yi laifi a yi mai bulala dan ya ji a jikinsa ba dan ba a sansa ba ko a yanke hannunsa a datsa hannun ba dan ba a ƙaunar shi ba ne. ko kuwa a a datsa ƙafar shi kai ko a jefe shi har ya mutu ko a sa a tille mai kai duk ba dan ba a sansa ba ne. saboda me saboda wani in ya gani ya daina ko kai ya ce zai sha'awar wannan ɓannar to mu mun waye gari duk wannan hukunce-hukunce na ubangiji an jingine su waje ɗaya an ce Allah bai iya ba an kawo su tsare-tsare na daban shi yasa kullum ya cikin fasadi muke da an bi tsari na Allah sai Allah ya sanya tsoro a cikin zukatan maɓannata amma yau ka gayan wani jami'in tsaro ne kake jin zai iya tsare a nan da ake birni da ƙauye wannan dazukan namu ka ce za a zuba 'yan sanda hanyoyin nan namu ko ina yan sanda ne don su hana kidnapping akwai su yan sandan za su iya suna da yawan da za su iya kuma suna da imanin da za su iya suna da duk abubuwan da ake bukata kuma su ma tsarin binciken nasu da hukuncin duka tsari ne wanda Allah ya tsara wannan musibar dole sai mun jawo ma abin da Allah ya ce da manzansa sallallahu alaihi sallam domin wannan ne za mu ga inda aka karrama ɗan adam aka kare jininsa aka kare dukiyarsa aka kare mutuncinsa aka kare kuma addininsa magabata na ƙwarai jumhurul fuqaha sun tafi akan halaccin ta'aziri alƙali yana da dama ya yi ta'azirin da zai kai ga kisa ta'aziri shine hukuncin da za a laluba ba nasi na ƙur'ani ba ta aya amma in ya hararo ya hararo ya ga wannan a kashe shi shine daidai shari'ar musulunci ta ba alkali wannan daman wannan ba ni na faɗi ba ku koma ku duba cikin siyasatin shar'iyya ta ibn taymiya rahimahullahu ta'ala abin da yake faɗi a dunkule ya hakaito maganin imamu malik yace imamu malik da wanansa cikin magabata sun halatta cewa mujirimai in ijiramin su duk abin da aka yi masu sun ƙi bari ya kai sai an kashe su a kashe sun wannan hukunci da ra'ayi na imamu malik shi ma abu hanifa haka ya tafi a kai ya ce in dai ba za su bar abin ba sai kisa a kashe su don akwai wanda in an kaje ka kulle shi a kurkuku daɗa ma koyo zai daɗa kangarewa zai suka ce imamu wato haka nan har wa yau ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala da ya zo kan ayan nan wacce Allah ke cewa inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulah zuwa ƙarshen ayar waɗannan da suke yaƙar Allah da manzansa da ya zo tafsirinta ya ce malamai sun yi maganganu a kai amma magana mafi kyau shine maganar wanda suka ce ma'anar yaƙar Allah da manzo shine yaƙar musulmi wajen taɓa masu addininsu da mutuncinsu da dukiyarsu da kuma kai masa hari a garuruwansu da wato da yaƙarsu suka ce su ne wannan yaƙa Allah da manzo kai za ka iya yaƙin Allah ne ma'ana abin da yake nufi da aya yaƙar musulmi bayan Allah wanda duk ya yaƙe su kamar ya yaƙi Allah ne wanda ya taɓa sa ya taɓa manzo haka ya ce wannan fasar ita tafi da ya zo inda Allah ya cewa wa ya tsauna fil ardi fasadan suka fassara cewa wa ya amalu na fi ardillahi bil ma'asi suna ta tafiya suna aikata ayyuka a ban ƙasa da ayyuka na ma'asi na ɓarna na saƙo yau mai yawan saƙo a ban ƙasar na yan uwa masu wannan kidinacin ba za su yi ba sai sun sha kayan maye hankalinsu ya gushe sannan fasadi duk da kasan Allah ya haramta sai sun yi shi shirka sihiri sannan a ɗau mutum a je a wulaƙanta saboda wata dukiya da za a karɓa ya uwa zukata sun ƙeƙashe zukata sun bushe mu sani manufar shari'ar musulunci shine kiyaye abubuwa guda biyar wanda ake kiran su a daruriyatul ham addini rai mutunci dukiya da hankali duk in aka rasa wannan al'ummar da aka kasa kare mata wannan wannan al'umma tana cikin tashin hankali shari'ar musulunci shari'a ta ubangiji tana tana ta yi kwaɗayi mai kwaɗayin gaske akan cewa a sami zaman lafiya cikin al'umma tana da kwaɗayi mai yawan gaske a ce zaman lafiya shine ya ɗore a cikin al'umma da yin hukunci da yadda ya dace ba a bar mutane su zama fauza ba fauza da inda ka tafi tsoro kake ji cikin birni da ƙauye dukiyarka da mutuncinka da jininka da komai naka wannan dole ne a kau da wannan a kama maɓarnata wanda suke maye da suke kama mutane don neman kuɗin fansa da firgita al'umma da shaye-shaye waɗannan dole ne hukuma ta sa ido a kansu ko nawa za ta kashe ko menene a zauna lafiya manomi ya tafi gonar shi makiyayi ya tafi mai sana'a ya tafi ya lalubo abin da Allah ya hore mai ya lalubo shine ci gaban al'umma amma muddin babu wannan al'umma tana cikin tashin hankali ya 'yan uwa abu na biyu babu makawa sai an sami taimakon kai da kai wajen magance wannan matsaloli yaranmu da manyanmu mazanmu da matanmu tsofaffinmu da yaranmu dole ne sai mun haɗa kai da hukumominmu su kuma hukumomin tsaro su ji tsoron Allah da wanda suke faɗi a ji lallai su tsaya su ɗau wannan ƙabiya babba ce lallai a sa ta gaba sai an magance ta 'yan majalisa majalisar zartarwa da majalisa mai tsara dokoki da dukkan masu faɗa a ji da ɓangaren tsaro da ko'ina a sa wannan fitina gaba sannan lallai kar mu ɗauka a fitina ce da ta shafi mai kuɗi shi za a kama nan aka tsare mutane sun taho da mota mota ta haya daga doguwa za su zo karatu nan kumbotso aka tsare su aka shiga jeji da su kowa aka kwace ɗan abin da ke hannun shi aka mammare shi aka daddake shi aka kwace musu ɗan guzurin da suke zuwa su karatu na kwana biyu da abin da za su ci su sha aka fatattake su sannan aka siye ka tafi su ma masu kuɗin ne sada aka fara boko haram wasu suke ganin ai malamai ake kai ma hali su bai shafe su ba ana nan sai gashi halin ya taɓa mai kuɗi ya taɓa mai mulki ya taɓa mai rawani ya taɓa talaka a kasuwa ya taɓa kowa sannan jama'a suke da matsalar ta ce gaba ɗaya sai mun koma ga Allah to wallahi wannan ma ka daina yaudarar kanka ka ce kai bai shafe ka ba wani bin ma wani aka kama mai kuɗi wani sai ya kyalkace da dariya ai barayi ne barayin gwamnati ne ba can hanya abuja ake kama su ba to za ta zo har gidanka kai ma waye kaya maka da kaji an ce shi kenan ka mutanen munan zato ya kamata mu gyara wannan mu haɗa kai gaba ɗaya mu koma ga Allah domin magance wannan matsala mu tsarkake garinmu da ƙasanmu da al'ummarmu daga wannan musiba abu na uku ne tsayuwa tare da wanda duk musibar ta same shi in musibar ta sami wani ba ma fata to kada a juya mashi baya a yi da za a taimaka a ga an fitar da shi daga wannan musiba domin kai ba za ka so ka shiga cikinta ba in an jarabci uwa to a tsaya a ga an taimaka akwai hadisi da muka karanto mai tsawon gaske wanda yake hujja a kan wannan duk wanda ya taimaki ɗan uwansa ya fitar da shi daga cikin damuwa shi ma Allah zai fitar da shi saboda haka wajibi duk wannan musibar ta sama a tare a gaya za a fitar da shi sannan gwamnati ta tsaya ta gidi da za ta ta magance wannan musiba ɗin duk abin da za a yi ba abin da ya fi ƙarfin mahalicci subhanahu wa ta'ala sannan ba abin da ya fi ƙarfin bayan Allah in suka nemi taimakon Allah zai taimake su ya ‘yan uwa abu na gaba daga cikin wanda nake ba da shawara shine mu sani cewa ba makawa sai mun sami taimakon kowa da kowa namu sannan kuma sai mun haɗu mun zama abu guda sannan mu taimaka ma kanmu abu na hudu shine cewa wannan abu da ake na a firgita mutane don a hana su kasuwancinsu da nomansu da neman na kansu wannan musiba ce babba idan aka daina wannan sana'o'in za ka zo ka kulle kanka ne a gida don ka a kama ka ko za ka daina zuwa kiyo don ka a kama ka ko za ka daina zuwa to dole ne mu gane wannan mu zo mu koma ga Allah duk mai imani ko ya yake lalle wannan al'amari zai sosa masa zuciya zai bugi zuciyarsa zai sani dole ne ya taimaka da duk abin da Allah ya hore mai ya taimaka da shi abu na ƙarshe shine komawa ga Allah da tuba ga mahalicci da istighfari wataƙila mun jangolo fushin Allah ne duk sanda aka taɓo fushin Allah aka taɓo Allah abinda bai so ake yi da abinda ake gaya mashi da abinda ake aikata a bayan ƙasarsa to lallai zai iya saukar da bala'in da za a rasa za a yi da shi a kasa gane hanyar da za a magance shi to sai mu koma ga Allah Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya Allah laifinmu ne ba za mu iya ba muna neman gafararka muna neman afuwarka mun koma gare ka kai ka iya kai za ka fitar da mu daga cikin wannan kunci yau a ce an kama wannan mu da ake bugoma mala a taya mu addu'a an kama ‘yan uwata an kama wana an kama kanena an kama ba kullum abin da ake tikin ya jama'a mu koma ga Allah mu ta istighfari Allah mai jin roƙo ne akwai addu'a da ake kan wani abu ɓaya ɗaya da yake damun addu'a bayi a ta addu'a kamar yadda ya zo cikin hadisi ƙudisi manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah na cewa lallai bawa na ya yi laifi ya aikata zunubi kuma ya ce ya ubangiji ni na aikata zunubin ka gafarta man sai Allah ya ce bawa na wato ainihin shi ya san ni ubangiji ne kuma ya san ni ke gafarta zunubi kuma ni ke kama bawa da zunubi ya san wannan saboda haka haƙiƙa na gafarta ma wannan bawa nawa tun da ka da kai laifi mu mun yi laifi yanzu laifuka iri iri wasu a cikin mu sun zo suna zagin mahalicci suna faɗin kalmomin da basu dace ba fasadi ake ta yi kafafen yaɗa labarai da aka samar wasu an samar da su don ɓata al'umma abubuwa ga su iri iri fasadi zina luwaɗi ba a magana corruption iri-iri to ya Allah mun tuba ka gafarta mana wannan kidinafin da ake Allah ka yayi mana shi wannan kidinafin Allah ka kawo ƙarshen shi da dukkan musibin da suke samun wannan al'umma Allah ka yaye mana su ana istighfari na gaba ɗaya a koma ga Allah ai ta istighfari kamar yadda boko haram ta da ya zo da yara da manya da tsofaffi kowa aka sai da aka koma ga Allah kowa da ba mu yayewa sai Allah aka yadda ba wata gwamnati da za ta iya ba wani mutum ɗaya da zai iya ba wani soja ba wani sai Allah ya kawo wani sababi Allah ya yaye mana to wallahi wannan ma ba zai gagari Allah ba Allah yana iya yaye mana masu yin nan Allah ya kira mu a cikin zukatansu ya yaye mana su ya kawo mana da su mu dawo irin da yadda muke rayuwa to mu koma ga Allah 'yan uwa mu tuba Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka mana afuwa Allah ka yi mana wannan bala'i اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله